wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah manzon Allah ya ce duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar sau ɗaya a cikin yini sai an kankare masa zunubansa gaba ɗaya kana so ka samu kariya ka samu tsaro ka samu security ba abin da zai cutar da kai kullun da safe in ka tashi cikin zikirorinka da safe ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ككرنت wannan sau uku da safi uku da yamma Allah zai baka tsaro ba iya cutar da kai ne cewa zikiri yana da yawa amma akwai zikirin da aka fi so mutum ya nace da yinsa kamar ya nace da istighfari kamar ya nace da ya hayu mu qayyimu ka rahmatika astaghisu babu addu'ar da tafi karbuwa a wajen Allah irin addu'ar da manzo sallallahu alaihi sallam yi saboda haka wanda bai haddace wannan addu'an ba ya kokari ya haddace ta Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina idan bawa ya kasance yana yawaita yin wannan da izinin Allah Allah madaukin sarki zai sami shi takwa sannan ya shirye shi ya bashi lafiya sannan kuma ya bashi wadatar zuci la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi annabi yace idan mutum ya karanta kafa uku da safi ya karanta kafa uku da yamma ko abun yaƙi ya gudu Allah zai yafe mishi na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi kowane abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al'azam shine alhayyul qayyum kisa an ka shiga damuwa kace ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghithu wallahi komai girman damuwa sai Allah ya yi maka ita ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ku yi mana like sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya mun gode